ba matsala والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala muna yabo gare shi da ya sare mana haɗuwa a babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na daren juma'a wato ranar alhamis goma ga watan rabi'in al'akhir a shekara ta 1447 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina <clears throat> da shine kuma biyu ga watan goma a shekara ta 2025 a lissafin miladiya a cikin ƙaddarawar Allah ta'ala ya yi sare mana dawowa da kuma ci gaba da a darasinmu da muke a littafin umdatul ahkam na sheikh al-hafiz عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى فيو إن شاء الله تعالى لا متاشي صاب بابي نكو كوبا مقاري والشمبة نعم نعم من جمع هو يوه لا mu باب babu kitabus salam a babu assalam ba assilmu ba assalam babu salami insha Allah shi ne babin da za mu fara shi hadisin farko a cikinsa shi ne hadisin abdullahi bin abbasin rabiyallahu an na malam kuma zo bane bismillah na الرحمن الرحيم نعم الحديث الأول <clears throat> عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نعم. وهم يخلفون في الجوار نعم. السنة والسنة والسلام فقال من أسلم في شيء قد يخلف في كيد معلوم نعم ووزن معلوم إلا نعم جزاك الله خير بارك الله فيكم kamar da muka ji wannan shine hadisi na farko kuma na ƙarshe hadisi ɗaya ne a wannan babin da yake magana akan asala. kamar da muka ji nassin hadisin kuma mun san sharafin malam al-maqdisi a wannan littafi ya tara hadisan da bukhari da muslim suka ruwaito yawa yana daga cikin abin da kullum muke faɗi na fa'idar karanta wannan littafi abin da ke ciki na nutsuwa dangane da ingancin hadisi e babu rabe-rabe da kame-kame da bincike akan hadisi ya inganta ko bai inganta ba tunda an ce maka bukhari da musulun duk sun haɗu eh, kun san a jerin hadisin da ya fi kowanne ƙarfi a kafa hujja da shi Shi ne daga cikinsu bayan an faɗi hadisin da rawahu as-sab'atu kamar da istilahin malam ibn hajar ya ambata muqaddimar bulugul maramisa a ce malaman nan gaba ɗayansu da al-bukhari muslim tirmidhi abu dawud nasa'i ibn maja da imam ahmad bin hanbal duk sun haɗu a ruwaito hadisi kakan ji natsuwar a cewa hadisi ne ingantacce in ka zo tsakanin bukari da muslim ana fifita hadisin da bukari da muslim suka ruwaito akan hadisin da bukari shi kaɗai ya ruwaito sannan akan hadisin da muslim shi kaɗai ya ruwaito na san wannan kun san shi a wannan babi wannan daidai wani abu ne da duk an ambace shi a farkon karanta wannan littafi don haka wannan hadisi guda ɗaya hadisin abdullahi bin abbas a wannan babi malam ya kawo mana ice an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma قال ابن عباس radiyallahu anhuma ya ce qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya zo madina malamai sun tattauna akan wani lokaci ya zo madina watan rabi'in al'awwal ran yaushe da sauransu duk da irin wannan an yi saɓani almuhimmi da yake ya fi komai muhimmanci ba maganar ranar ba ne ko wata amma abin da dama yake so ya faɗa shi ne wannan jumlar da ta biyo bayan wannan bayanin zamani wawun ɗin ta bayanin hali ce wa hum يسلفون في الثمار النبي صلى الله عليه وسلم يا زو مدينه يا ساميس يعني معناه وهم إيه. اي في حاله كون اهل المدينه يسلفون في الثمار إيه. يا زو الوقتين يا زو ينين يا زو يا ساميس سنه ين سلف في to منين السلم منين السلف السلم والسلف بمعنى واحد وزنا ومعنى معنى السؤال هكذا وزن سؤال الميزان الصرفي بالتالي السلم دفتها بدابيو السلم سين دفتها lamun ma da fata an gani kowanne da fata shi ko dama ƙarshen kalma yana da alaƙa da abin da ya zo bayan kafinsa wajen abin da ya shafi ƙa'idojin ya yi rabi kamar da kuka sani amma dai fa'ul kalima da kuma ainihin kalima dukkan su fataha ne da su assalam haka kuma as-salaf haka ake kiransa aslama ko a ce aslafa da fi'ilinsa kenan a hamzar da ta zo ta ta'adiyya ce shi sa a wata riwayar ana cewa sallafa sallafa wanda duk kun san ta'diya tana zuwa ko da hamza ko da tabi'ifi a ka'idar larabci ko hmm. waɗanda suka karanta ka'idojin larabci sun san wannan a cikin ku yawa ko ya zama da hamza ko ya zama da mene tabi'ifi hmm. to anan annabi sallallahu alaihi wasallam kame da ibnu abbas bai ambatawa ya zo madina ya same su yuslifuna aga yuslifuna daga asalin aslafa ne aslafa su me ake nufi da wannan kalma wannan kalma ta asalam da kuma asalaf ma'anarsu ɗaya kamar da na ambata wasu malamai kamar al'imamul mawardi kamar da ibn hajar ya ambata a sharhin na hadisi cewa sun bambance cewa lafazin salaf yaren mutanen iraki lafazin salam kuma yaren mutanen hijabi amma kowanne ma'anarsa ɗaya bambancin mimun da fa'un ɗin bai bata ma'anar ba ah, amma a shar'ance suna cewa shi ne bai'u mausufin fizzin mace bai'u mausufin fizzin cinikin wani abu da aka siffanta shi wanda ba ainihinsa aka kawo aka yi cinikin ba amma nauyi aka ɗauka da commitment cewa za a kawo shi shi ne ma'anan fizimmati nan fizimmati ana so a bambance shi ne da fil'aya ne ma kana ainan falabudda min ihbariki duk abin da yake za a fai da shi yanzu misali a barin baku misali da abin da kuka fi mu'amala da shi a zamanin yanzu waya waya ko mota wane ne ko fi amfani shi waya waya hmm. yawwa waya a yi cinikinta amma ba ita za a kawo a ganta ga wayar ci nawa ka sayar min kaza na saya kaza na a'a ciniki ne za a kulla shi a ba da kuɗi yanzu ba a san ainihin abin ba amma shi wanda aka ba kuɗi zai ɗauki nauyi a kansa cewa zai kawo wannan abin da aka siffanta a wannan yarjejeniyar nan da lokaci kaza kun gani wannan shine salali misali yanzu duk da a zamanin ni ba ƙwararre ba ne a sanin mayoyi yau za a ce a waya mai suna kaza mai tsari kaza wanda ram ɗinta kaza iri kaza made in shekara kaza ko ai duk kowane abu yana da irin wannan sifa yar kamfani kaza ina santa a kan farashi kaza nan da wata uku nan da wata uku nan da shekara nan da shekara biyu nan da shekara uku sai in ɗauki kuɗin yanzu in bayar sai in jira ajalin nan yana yi me za a kawo mun kudi na ko waya waya mun gane wannan wannan shi ake ce mai ne salam salam kaji lafazin kama wani salam haka ko yawwa domin za ka ba da kuɗinka ba ka karɓi komai ba ba wai haka na ce shi ne asalin zancen ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo madina ya same su suna ciniki irin wannan fitsimari a 'ya'yan itace sai mutum ya zo ya ce malam na ga dabinan nan naka yana sa yana da kyau zan baka ka kuɗi baɗi ina son irinsa buhu uku a ajiye mun buhu uku na irin wannan ya faɗa in fikinsa yake so ya faɗa rukunsa yake so ya faɗa in ya bushe tamurinsa ya faɗa abinda aka yi ittifaki a kansa wannan dai shi ne ko menene sai ce buhu uku na ke so buhu uku buhu kuma an san shi ya zama an san kwano nawa ne a kowane ko ya kwano talatin nake so na wannan dabinan naka zan karba baɗi amma ga kuɗin ne to shari'a ta amince ta halatta wannan ciniki malamai sun tattauna shin wannan exception ne daga hadisin amrubin hizam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci la tabi' ma laysa indak kada ka sai da abin da ba ka da shi baya tare da kai wannan hadisin kowa ya san shi ko bai halatta ba abu ba na ka ba ka sayar ko an gane abin da baya nan ba fizikali kawai ba yau bai shigo hannunka ba baya cikin hauzinka domin akwai abin da baya nan za a iya ciniki a kansa idan kana mausufan ko yawwa inda an siffanta shi kana da gida a wani gari daga ta gidan nan na wani gari kaza na sayar maka shi a kaza ya yake yana wuri kaza yana wuri kaza yana wuri kaza akan titi yake ba a lunguna ba ɗaki kaza ne a ciki da kaza da kaza in siffar ta gamsar da mai saye ai wannan ya halatta ko to wannan dai ina magana ne akan abin da dama mun riga mun yi shi la tabi ma laysa inda to wannan ka'idar sananniya cewa kada mutum ya sai da abin da baya tare da shi shi wannan salamin an cire shi ne daga wannan hali inda asali abinda baya tare da kai baka sai da shi ba shi kuma wannan salamin ai ko ga kamar haka ne abun baya nan amma kuma an ba da dama irin yadda da Allah ita ce ma hikimar da ta sa aka biyo bayan babun al'araya da wannan ai ba manta al'araya ba hmm? kumanta eh kumanta mene ne araya jarabawa dama yin ganar jarabawa ko da Allah karku tona mana yawwa a yi tambayar ko a a haƙura al’arai a ya zan tuna muku ne kuma ku tuna yawwa a nan muka yi wajen darasi ya fi goma muka yi kan araya cewa da dino kaza da kaza da kaza tunda to so kuke tuna muku ne wa zai faɗa mana me araya don Allah ku taimaka yawwa wani abu na yawa yana da libino ɗanye yana so ya karɓi ƙashe hmm. na'am na'am ko wannan ko wata surar ɗaya ce ita ma da ciki a ah, mutum mun san asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin abinda da ba a san adadinsa ba ba a san nauyinsa ba ba a san kilo ɗinsa ba yauwa to idan aka ce za a saida wannan ɗanye da busasshe ai kaga in ɗanyen aka bashi ya bushe ba zai kai yadda wannan busasshen yake ba to exception din nan da aka bayar saboda bukata saboda bukata aka cire wannan daga haramci kun akwai jahala wajen haƙiƙanin me mudu ba a sani ba kun ga amma duk da haka saboda bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin wannan ciniki kun ga shi ma wannan bai halatta ba mutum ya sai da abin da baya nan baya tare da shi to amma wannan halami sai gashi an halatta ka ba da kuɗi yanzu sai nan gaba a kawo ma kaya ai kaga kamar a zahirinsa an sayar maka abin da babu shi ana fahimta? to annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ita ce abin da ya tabbatar shari'a ita ce abin da ya faɗa shari'a ita ce abin da ya aikata sallallahu alaihi ya zo madina ya same su suna irin wannan ciniki ko ya yake mai gona sai a zo a same shi a ce ana san dabinanka buhu uku ko buhu biyar baɗi in ya nuna za a kawo amma ga kuɗin kin yanzu a baka ana fahimta? wannan abun shi ake so mene salami ana kiransa kuma Salas. Hmm. insha Allah kun fahimce shi yanzu eh duk kun gyaɗa kai kun fahimta ba ka school na rubuta dan an yi irin wannan tambayar wani ya sai ya zazzare ido Allah ya taimaka yau wa hum yuslifuna fi thimari ai kun gane as-sanata was-sanataini shekara ɗaya shekara biyu shekara uku asalin fa'idar wannan nau'i na ciniki a shi salam agreement ko transaction ana amfani da shi har yanzu a islamic finance ana amfani da shi kuma bankuna sukan ba wa manoma da irin wannan agreement sai a ce za a baka kuɗi za ka yi noma kan za a sai buhu ɗari na ta kawo amma sai ka zo ka yi kuɗi babban fa'idarsa ne financing capital a baiwa mutum capital inda zai noma yawwa don haka wannan tsohon abu ne kuma sabon abu ne har yanzu ana amfani da shi yawwa a bawa mutum kuɗi shi ne noma amma da sharaɗin za a faɗi duk waɗannan specifications sun za mu zo mu ji su a sharuɗa a condition inda za a tattauna cewa za a ba ni buhu uku nake so na kaza ɗan kaza ɗan kaza mai siffa kaza mai ka amince ya amince ta hannu usa hannu don haka sai a ɗauki kuɗi yanzu sai a bashi ba bashin kuɗi aka bashi ya dawo da kuɗi ba in wannan ne sai mu koma sharaɗin wajibi ya zama hannu da hannu ko kuma sannan babu ko sai idan bashi sunansa to ya dawo da shi yadda yake babu ƙari mun fahimci wannan ko amma yanzu an ba shi kuɗi ne zai iya zuwa ya amfani da kuɗin ya sai taki kai masa huɗa ya gyara gona ya komai duk abin da manomi ke bukata saboda shi ba shi da kuɗin da zai wannan to amma sharaɗin shi ne in ya noma a ƙarshen da kaka'a lokacin da ake girbi ko wata wannan shekarar ko ta wata shekarar shi wanda ya bada kuɗin nan zai zo ce ina buhu na guda biyar na kaza to ba ruwansa shi wajibi ya ɗauko wannan buhu kaza ya kawo mun gane wannan babu zancen lahi tallahi bana an samu matsala a'a matsala ta kace an banji wannan ba hmm. san ce wai ba haushe daga kun yi alkawari da shi ko ka aiki daga ya zo yana ce maka wallahi tallahi to ka san abun ba a yi ba eh, haka muke wannan maganar babu don haka duk inda zai je nemo buhu biyar ɗin nan da aka yi alkawari haƙƙin wannan wanda ya bashi kuɗi ne ya je ya fiyo in wannan abun wannan sifar in ya dawo masa da shi ya gaba ya fita daga tsarin da suke alkawari zai ce shi ba zai karba ba kun gane wannan to wannan transaction din shi ake kira mene salami eh salami da Hausa ka iya kiransa haka kace cinikin salami yawa shine assalam kuma ana kiransa sa assala babbar sa shine kamar da na ambata financing capital a baiwa mutum jari da zai harkar noma da shi ya shahara a bangaren noma to ana iya yin sa abubuwa da yawa ba sai noma ba mutum ne sai da motoci kana iya yi salam da shi cewa zai je ya siyo mota waje zai fita a nan cikin ƙasa zai siyo kana son mota mai suna kaza model ɗin kaza yar wane ne 2000 kaza misali shine model ɗin ta ko haka ya faɗa masa tunda buƙatar ka ce an saboda ba ainihin motar aka gani aka ciniki a kanta ba kun gani mausufun ne fi zimmaci mausufun fi zimmaci ku gane wannan eh, kamar da malamai suka ambata a tarifin shine mene bai'u mausufin fi zimmaci wannan fi din muta'allaq ne shine in ba mausufin din ba Allah sa kun gane mene nake nufi ɗaliban ilimi ne kawai za su gane me muta'allaq shi jar ba kun san jar da majrur ba a nahu to ai jar abinda yake jawo jarra a suna yana da ta'alluki in sunaye biyu suka gabace shi sai aka ambace shi akan samu dambarwa wannan da me yake alaka ke definition ɗin bai'u ba shi a nan wurinku bai'u mausufin fizzin mace bai'u mausufin fizzin mace to ita wannan fizzin mace ta ta'allaku bil bai'i ko kuwa ta ta'allaku bil mausuf bilafin mausuf wannan na san na'am ban ji ba yawwa ya ta'allaqu bil bai'i shine abin da ke so a yi ta'kidi yawwa me bambanci in ka ce bil bai'i ko in ka ce bi kalimati mawsuf kar ku ce duk muna ta larabci mun bar ku dan ko mun yi da hausan ba za ku wanda ba ɗalibin ilimin ba ba zai fahimci wannan zancen ba an fahimta? definition din ko ta'arifin shine bai'u mausufin fiddimmaci shi mausufin din a mudafun ilaihi ne a nan ko a ka'idar nahu ko yawwa shine ainin abin da za a sayar yawwa shine ainin abin da za a sayar to tun da ba ainihinsa ne a gaban masu cinikin ba menene ne siffarsa za a ambata to amma cinikin me yake bilbin mafi ma'ana shi wanda zai kawo abin ne zai kwamitin kansa shi ne ma'anar zimma ɗin anan commitment ne ɗaukar nauyin cewa ni zan kawo baɗi zan kawo buhu biyar na shinkafa ‘yar ƙasa kaza ‘yar kaza ‘yar kaza ga kuɗin na karɓa an fanci wani abu? ku dai bashi an gane zancen misali mu yi a hausa abinda ake nufi da cinikin sulami shine ka cire wa mutum kuɗi ka bashi kana son ka sai kaza daga wurinsa amma ba yanzu zai kawo ma ba an gane nan gaba amma fa ajalin sai an faɗe shi to shi ma abin da za a saya sai an faɗi siffarsa da kaza ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza an gani a yi ittifaƙi a kansa to ka ba da kuɗi yanzu nan gaba a kawo ma kaya shi ake kira mene? talabi ina jin kowa ya gane tsakani da Allah an gane? to mu ci gaba to annabi sallallahu alaihi wasallama ya je madina ya samu ana wannan cinikin sai ya ce faƙala sai ya ce man aslafa man aslafa nan kaman man aslama ko inda mun ji eh, asalam da asalaf ma'anarsu ɗaya ko ɗan zai ce man aslafa fi shay'in duk wanda zai yi cinikin salami a wani abu wal fi kailin ma'lumin to yayi shi a awon kwano sananne kwano biyar kwano shida karkashe min kawo min wasu 'yan kwanika na abin a dole sai an san kwano goma sha biyu ne kwano goma sha biyar an gane yawwa buhu hudu ne buhu ɗari ne so sai an rattaba an faɗi shi ine fi kailin ma'alu wa ma'alu ne. malam ibnu da kai kai a cikin sharhinsa a nan gaba ya ambata wawun dinnan bi ma'ana au wawun dinta ma'anata wannan wawun din ma'anarta au yawwa ma'ana fi kailin ma'alumin au waznin ma'alumin domin ai abu ɗaya ba zai zama makilan ko mawzunan fi waqtin wahid ko yawwa in au ne au shi za a bi idan in ana so a samu ilimin da za a fita daga zarar da jahala to sai an tsaya akan abu ɗaya ce kwano kaza nake so in ku awon za a yi sai a ce buhu mai kilo hamsin sai a zo da skeli sai a ɗora buhun ya zama ya zama daidai kilo hamsin kun ga nan an yi amfani da mai wazani ba a yi amfani da mun fahimci abu malamai a cikin sharhi sun kara da abu biyu wasu suka domin a siyaƙu yalzamuha siyaƙin maganar manzan Allah sallallahu ya tafi da ita tilas inda yana daga cikin abin da mutane suke amfani da shi menene azira'u wal adad da zira'i da adadi zira'i a kun san zira'i ko kamu na hannu ko abin yadi awun yadi kuga shi ma ai hanya ce ta sanin ai yawwa ko mi sai ka ce ko mita ɗaya ko ko inci kaza ko yadi kaza misali mm, kayan sawa ne mu yanzu a nan ai yadi ake lissafa ko yawwa ko da ke yanzu mitar ta shahara yawwa ina san mita kaza na kaza to ku ga wani shi wannan ana kiransa mene azzar'a ba zalun bane zalun ce azzal warra wal aif mun gane in ka sa zai to ka koma zar'a na noma amma zalun da ra'u da aini daga zira'i kun fahimta isa to malamai sun kara da wannan saboda shi ma yana cikin abin da ake amfani da shi ka iya cewa kuma duk abinda sanin wannan abin sayarwar ba zai kammala ba sai da shi to shi ma ya shigo ciki an fahimta saboda babban makasudin shari'a shine ne a tabbatar da adalci a kore jahala a kore mene alghara Allah ta ana fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila ajalin ma'lum ila ajalin ma'alu mala da dikili a cikin nan ba sai mun tsaya mun karanta ba ya yi ishara zuwa ga sabanin malamai akan ila ajalin malamai sun fahimce shi ta fuska biyu yana nan cikin sharhin ku shin ana nufin ajali sharaɗi ne a san shi sanin shi ma shara'i ne sananne ko kuwa sanin kawai ake so ba lalle ajalin ba kamar da yake ita ce mazhabar malikiya da hanafiya cewa ya halatta a iya yi yanzu shine hala suka ce domin abin da ake so shine ma'alum shi ajalin ma'alum ɗin ma'alum ɗin ita tafi ƙarfi a kan ajali sauran malamai ku suka ce a'a ajalin sun da annabi sallallahu ya faɗe shi dole ya zama ba yanzu ba ne ce sa su a gurin suka ce bai halatta a yi cinikin salami a kawo abin yanzu ba a'a dole sai ajali na gaba kuma ajalin ya zama an san shi watan kaza rana kaza shekara ta kaza mun fahimci abu to a dunkule wannan shine fassarar wannan hadisi kuma ina fata a cikin fassarar dai an shigar da bayanan da za su fidda mu daga jahiltar wannan mawbu'i a babban abin da ke ciki shine mu ji sharuɗan malam wannan abdul bassam cikin sharhinsa ishe qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam muhajiran fa wajada ahli almadinati li'annahum ahlu zar'in ya samu mutanen madina kuma da masu manoma ne yusifuna suna yin cinikin salami an وذلك بأن shine su gabatar da farashi wa yu'ajjilu al-musmana su kuma jinkirta karɓar abin da aka yi wa farashi fi simari a 'ya'yan itace muddata sana ko shekara ɗaya au sanataini au talata sinin ko shekara uku fa aqarrahum to wannan shine zancen mu yawa fa aqarrahum sallallahu alaihi wasallam kun ga ai tunda yadda hadisin yake da aka ambaci ya zo ya same su suna yi faƙala sai ce wanda duk zai yi wannan to ya yi kaza kun ga sai kawo sharaɗi ashe bai ruguza cinikin ba don haka wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne yayi ikrari ko aqarrahum alaihi ala hadhihi almu'amala wa lam yaj'alha min babi bai'i ma laysa 'inda al-ba'i sanya wannan ababin wannan ciniki da aka hana cewa kada ka sai da abin da baya tare da kai a ina jin kuma ta ba mun tattauna wannan shi kuma a baya ko kar ka sai da abin da ba naka ba kar ka sai da abin da ba za ka iya siffanta shi ko a iya fahimtar ba daidai mun tattauna al-mufdi ila al-gharar wanda wannan nau'i ne na ciniki da zai kai ga zuwa a samu wato rudani da kuma an satinci li anna salafa muta'allaquhu azzimamu lil a'yan yawa domin shi salaf yana da alaƙa ne da zimma ba a'yan ba ma'ana ba shi abin da za a sayar din za a kawo kowa gani yanzu ba a'a shi wanda aka baiwa kuɗi shi zai ɗauki nauyin duk inda zai je ya nemo ya nemo an fahimci abin a yan din nan ana nufin shi ainihin abin da ake sayarwa ba shi ake ciniki ba a'a shi wanda ya karɓi kuɗi shine ya tahammalu zai ɗauki nauyin wa zimmatuhu mashghulatun bi ihdari hada al-musmal shine zai ɗauki nauyin ya nemo duk inda zai nemo wannan abin da aka yi ittifaqi akan shi yasa kun ga harkoki irin waɗannan a ƙa'ida a rubuce ake yin su mafi yawan matsalolin da muke ake samu a zamaninmu yanzu nan in ka je kotuna za ka ga da yawansu sakamakon rashin rubutu ne za a yi mu'amala ba a rubuta ba wasu mutum ya ha ha ba tsakanin namu ai ba komi ba matsalar tsakaninmu ba zai iya yiwuwa in mun yi wani daga cikinmu ya mutu kaga ta zama tsakanin wani da magadan wani to tsakanin wani da magadan wani kuwa yana da bambanci tsakanin wani da wani ko ba haka bane da haka shari'a kun ga wannan shari'ar wallahi duk abin da ta ce mu za ka gan shi alheri ko ba ku yadda ba na san kunyar kuma duk abin da ka ga an hana wallahi akwai sharri a cikin kar ka tsaya binciken hikima me yasa aka ce kaza me yasa aka ce kaza a'a in dai an ce maka kar kai kaza to kawai ka rabu da shi duk abin da aka hana ka kaje kai wallahi sai ka yi dama a kan dama fa an ce kar da na sani da bai yi ba Allah kyauta Mun ƙara sare yace li anna salafun muta'allaquhu azimu mulal ayat walakin bayyana sallallahu alaihi lahum fil mu'amalati ahkaman amma annabi sallallahu alaihi ya bayyana musu hukunce hukunce tub'iduhum anil munaza'ati wadda za su nesanta su daga wato sabani da rikici wal mukhasamati ay ta khusuma zuwa kotu allati rubbama yajurruha tulul muddati fil ajal wanda ƙila tsawon zamanin ne zai jawo wannan ya manta wannan ya mutu babu takarda ba a san me aka yi kala sai ya ce shi kenan man aslafa to duk wanda zai irin wannan ciniki fi shay'in a wani abu falyabbit qadra to yayi defining yawa ya sa dab dab shine ka fito da abu da specification sunsa da ƙa'idojinsa ka ɗaure shi sosai da ƙa'idoji yadda za a san shi abu ciki ka da shi daga kamanceceniya da wani abu da kuma abin da zai rikitar wajen ƙaduruhu gwargwadonsa jimikiyalihi da kwanansa wa mizanihi da kuma ma'auninsa ke kenan a shari'iyyai ne al-ma'alumai ne wanda shari'a ta san su ta yadda da su waliyar yarbitahu bi ajalin ma'alu kuma sannan ya ɗaure abin da ajali cewa rana kaza ka kawo mu yau ko da kaka'a ne karka ce kaka'a kawai domin in kaka'a ce kowace gona da nata ko mutum zai iya ɗan wuri sau biyu to wace ce kakar dan farko ko ko na uku na biyu a zamanin yanzu akwai iri-iri daban-daban Yauwa in aka ce in kaka a ta yi za ka ban kaza to in ba a faɗi wacce ba ba a faɗi iyaka ba zai iya zuwa ya ta noman ya tsallake kaka'ar ta farko ile ya sake noma wani abin da ba da haka dai abin da ake so shari'an nan ta mai da hankali a kansa shi mai kar a cuci kowa ana shi sama nan babu shari'a mai adalci irin shari'ar musulunci yauwa. kai ne saye kar a cuce ka kai ne sayarwa kar a cuce ka sai ce a waliyarbi tsahu bi ajalin ma'alu tuhu har ya zama in aka san husumatu babu zancen saɓani da rikici wal mushajaratu da faɗa da kaza da kaza Wasu mushtari المشتري bi بسلام cikin aminci ba matsala kuɗinsa ya bayar ba kuma kyauta ya bayar ba yauwa wasu mutane matsalar mu a zamanin yanzu inda muna cikin harkar kuɗi dole mu yi wa junan wa'azi in damar ta samu ya'yan uwana, mu ji tsoron Allah akan kuɗin mutane da haƙoƙin mutane akwai wani shi abin da ya dame shi kawai buƙatarsa ta biya yanzu abu ya taso wanne kuɗi ne a hannunsa da na ajiya da na aro da na rikici ajiye mun wannan kuɗin gobe za a zo a karɓa kuma yana da bukatar da goben ba inda zai je ya nemo sai ya ɗauki wannan kuɗin sai ya amfani da shi kawai sai ce da Allah rabu da su koma me ya ta faru ana yin wannan ko ba a yi shi wanda ya kawo maka kuɗi ka san wahalar da ya samu wannan kuɗi ƙila sai da ya zub da mutuncinsa ya nemi bashi ka bashi me yasa za ka sa ya zub da mutuncinsa kai kuma ka zo ka lalata masa wannan mutuncin ka tafi ya zo kuma gobe ya baka ajiya gobe zai karba sai ka zo ka ce ai wallahi eh, ni ma na yi wani abu da shi da Allah dai sai haƙuri sai a ɗan bi ni kana kallon zaƙe mai ba yadda za ka kai ba kayan yanki gefen hannunsa ka je ka kai shi ne kuɗin ba ba shi ba ne ka shiga matsala amma wasu wannan abin bai dame su ba bai cina halin da wane ya shiga ba wani yana da marar lafiya in bai kawo wani abu kaza ba yanzu haka kawai zai mutu mutum nawa suke mutuwa a asibiti yanzu saboda an kasa biyan wani abu Allah ya yawa da su to kuma wani yana da kuɗin amma ya bai wani ajiya yana zuwa kuma ƙila jiya ya kawo yau matsalar ta faru yana zuwa gobe zai karɓa ce wallahi allahi na yi kaza na ayi haƙuri kan bayan dai ƙarshen wata wata irin cin mutunci ne haka wannan ba daidai ba ne don allah mu riƙe amana duk abin da aka ce ajiya ɗauke shi a matsayin ajiya me yasa dama shari'ar ta ware ajiya daban ne bashi daban in ka karɓi kuɗi na sha faɗa mana a nan in aka baka ajiyar kuɗi aka ce malam da Allah ajiye mun wannan a naɗe cash sai ka karɓa idan ka je ka ajiye shi a inda ka saba ajiye naka ka kula da shi ka kai safe in a safe kake ɓoyewa ka kai banki in banki in menene in matsala ta faru ko aka yi gobara a banki ko aka yi wani abu to ba za ka biya ba kun gane in aka baka amana kuma aka yi gobara ba sakaci kai ba ko aka zo aka sace a shar'anci ba za ka biya ba yi haka yake amma in aka baka sai ka ara sai ka ce bari in ɗan zari kaza nan da wata ɗaya zan dawo da shi to ya fita daga amana ya koma ba shi. duk abin da ya same shi sai ka nemo kuɗin nan ka kawo saboda ya fita daga maganar amana eh yasa aka ce idan aka ba da amana ba a biya ai duka akwai wasu sharuɗa su da sharaɗin ba tuhuma eh, da sharaɗin ba tuhuma ana tuhumar ka yi wani wasa ko ka je ka kai inda ba nan ka ba aje naka ba ka aje shi wa rairai ko to wannan kai za ka biya amma in ka kula da shi irin yadda kake kula da naka kuma babu wani sakaci to idan wata waƙi'a ta auku a kansa a shar'ance ba za ka ce tabiya ba musifa ce yadda za ta hau ɗan uwancan da ya kawo ma a jiya haka ta hau kanka yadda ta hau kanka za ta iya hawa wancan haƙuri za a yi wannan ita ce ƙa'ida amma me yasa na faɗi wannan saboda ku hango maganar ‘yan uwantaka ne in aka yi zancen amana to don me za a baka amanar kai kuma ka zo ka ci kukan fi wannan abin insha ma in kana tabawa to ya tashi daga zancen amana ya kuma mene bashi Allah kyauta to mu je ma yustafadu min alhadith da lokacin ko yace yushtaratu minti biyar yushtaratu fi salami ba za mu iya gamawa ba daga cikin sharuɗan da aka sanya a salami ma yushtaratu fil mai'i ne duk abin da aka sanya shi sharaɗi a ciniki ordinary ciniki normal ciniki duk abin da yake sharaɗi ne a cikinsa to shi ma salami sharaɗi ne a cikinsa ai kun tuno insha Allah ba sai na tambaye ku ba sharaɗin conditions na na ciniki da me da me kun sani to waɗannan sharuɗan da kuka sani ya ce li'annahu ahadu anwa'ihi ina nanata wannan ne don fito mana da muhimmancin shi karatu ana yin sa ne fa gaskiya dan a riƙe shi yasa muke faɗa karatu mun fi son karatun da za a yi shi sunansa karatu ba wa'azi kawai darasin wa'azi da kawo ayoyi da ya kaka ji tsoron Allah wannan daban kuma muna shigar da shi a ciki amma waɗannan darussa da ake fitowa ba na ba ba na wa'azi bane darasi ne na ilimi da ake so ka rike inda aka ce conditions sharuɗan bai'i ko ya zama ka rubuta su a wani wuri ana komawa gida ka haddace su goban an tambaye ka menene sharuɗan ciniki kawai za ka kawo mutane an fahimci abin haka ake son karatu kuma da haka ake samar da malamai in kowa kawai daga an yi shi na an manta to wannan ba ilimi ba ne ya ce falabudda an yi kunan al'adu min ja'izu sarrufi, shi agreement in, da contract ɗin yarjejeniyar ya zama an yi ta ne da wanda ya halatta ya ta tasarrufi kamar yaya ƙaƙili ko yawwa baligi ko mumayyizi sannan ya zama shi wanda ba mahajurun alaihi ba kada ya zama shi kansa ne masa hajjiru Hajaru san hajjiru shi shine wanda aka hana shi amfani da dukiyarsa saboda garma garma ne shi ba shi da hankali to ya halatta a tsare dukiyarsa a hana shi a tseren da hankalinsa ya dawo in hankalin ya tafi yawo sai a jira in in ya dawo sai a bashi malikin lil maqudi alaihi ya zama shi ya mallaki abinda ake kullu cinikin a kansa in bai mallaka ba to bai halatta ya sayar ba wannan shi ma sanannen abu duk abinda ba naka bane to ba ka da ikon sayar da shi wannan sai a gaya wa 'yan wannan zamanin namu wasu suna nan suna tashi da gumin wasu kullum muna faɗakarwa dai akan wannan mutum kawai ya shigo ana ciniki wai shi ma da shi a ciki sai mallaki komai ba shi ba mai saye sunansa ba shi ba mai sayarwa ba au ma'azunin lahu ko ya zama cewa izini aka ba shi ya je sayar agent ne ko mai commission da za a biya shi wala budda fihi min riba sannan dole sai an samu yarjejeniya amincewa amincewa ake nufi yawwa mun aiko yanzu kun ga ya maimaita mana wannan sharuɗan ciniki yawwa ki zama ka mallaka yawwa kuma duk mun ambace su da mallaka da mai da kuma shi wanda zai yi ɗin sharuɗansa yawwa ya zama mai hankali ko baligi wanda ba mahjuri alaihi sannan shi abin da za a sayar ɗin ya zama mallakar wanda zai sayar ne kuma sannan kar ya zama haramu ko ya zama sananne ne ya zama babu uncertainty a ciki babu rashin tabba duk waɗannan abubuwan mun dai a baya ya kuma zama akwai riba yadda da amincewa domin ba za a sai da gidanka ba ka yadda ba ko ne eh, kana kwance kawai sai wani ya zo ce na sai da gidanka kai baka yi san inda zancen ba in baka yadda ba ka ga ciniki ya tashi an fahimta wa an kunan muslamu fihe muslamu fihe, haka za karanta wannan wuri in kana da littafin sai ka sa alama al-muslamu fihe mimma bai uhu, inda muna zancen salami ne shi abin da za a yi salamin a kansa ya zama yana cikin abin da ya inganta a sai da shi kuma yaya ba mun ba da misali da kayan gona ba kayan amfanin gona yauwa muka yi zancen waya muka yi zancen mota ba yauwa to idan abin da yake bai halatta a sayar ba fa shi ma mun tattauna a baya kamar bai najasa yauwa abin da yake najasa ne to kar a sallame a cikin an gane sai wanda yake mun an yi istisna'insa saboda naf'uhu amfaninsa kamar da muka tattauna a baya yace wala budda fihi min al-qudrati alayhi ya zama a lokacin kana da iko akai kana da ikon ka bayar abinda aka baka kuɗi idan kana da bawa lokacin da yake akwai bayi sai aka ce bayi guda uku ga kudinsu a shekara uku masu zuwa to dole ne zama kana da ikon ba in ɗaya daga cikinsu ya gudu to wajibinka ne ka nemo shi an fahimci abu yawwa shi ne zama kana da iko ka ba da shi wakta hululihi a lokacin da ajalin ya wato fada wa an kuna samanu wal ma'alumai ne ya zama da farashin da abin yi wa farashin duk kowanne daga cikinsu an san shi ya ce wa ya zidu salamu alhazihi shuruɗin shi salami a kan waɗannan sharuɗin na ciniki ana ƙara wasu sharuɗin ƙari a kan wancan ila ziyadati dabtihi wanda za su taimaka tarji'u ila ziyadati dabtihi wanda sukan koma zuwa ga kare shi a bashi kyakkyawan wato ƙa'ida da za ta hana shubuha a cikinsa da kuma kure an kucinci ya Allah tufdiya al-mu'amalatu ila shijari domin kada mu'amalar ta kai ga saɓani wal mukhasama da husuma sai ce wani akudu a hamma hadhihi shurut min al-hadith alladhi ma'ana mu dauki waɗannan sharuɗa mafi muhimmancin su daga wannan hadisin da muka karanta musulman ya bayyana ɗaya biyu uku hudu kuma lokaci ya ƙure ko lokacin namu ya tsaya in Allah kai mu darasi na gaba za mu karanta waɗannan sharuɗa insha Allah ta'ala sai zama mun ƙara fahimtar wannan maudu'i dan Allah yana tambaye ku tsakani da Allah kun gane salamin nan hmm wa zai mun bayani na'am na so da wasu ba irin ku da na sani sun gade. na'am hmm. na'am bai'un mawsuf ba ma'lumin ba ɗaya eh. fi zimma eh hmm. na'am hmm. sayar da wani abu ko cinikin wani abu wanda babu shi yanzu amma za a ba da kudin yanzu yawa zuwa lokaci kaza da siffa kaza za a kawo shi lokaci kaza yawwa ko lissafi ko ma'auni ko mita yawwa hmm. Hmm. ya aka ba wa kuɗi shi zai nemo ya kawo yawwa ya yi kyau kun je mu yaje? insha Allah mun revision Allah ta'ala muke roƙo ku yi haƙuri malamin makaranta haka muke eh ba karatu ne kawai da za a yi na wa'azi ba mun san muna san kowa ya zama kwakwalwar tana aiki tana riƙe idan kana komawa gida za ku iya hira da abokinka ta me ya salamin nan ne easily za ka iya bayani ko amma ba na son a yi karatu haka kawai ziyi kawai kowa ya tashi idai ya ji ɗan abin da aka faɗa na wa'azin kaɗai zai riƙe gaskiya ba daidai bane Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ƙara mana ilimi kuma ya zama mai amfani ah, a sallallahu sallama wa baraka akwai kafin mu ƙara sani. wasu ƴan uwa sun nemi addu'o'i da dama wasu ƴan uwansu da suka rasu wasu kuma marasa lafiya suke da shi wasu kuma suna da shari'a a kotu da abu ya ce ya ƙici yawa suna son addu'a da wasu matsaloli dai daban muna addu'a duk muna haɗa su muna roƙon Allah ta'ala duk wanda ke cikin wata damuwa kowace iri sai muna roƙon Allah ta'ala ya yaye masa haka ‘ya'yanmu da suke jarabawa yanzu muna roƙon Allah ya taimake su a jarabawarsu Allah sa ba za su yi satar ansa ba su masu su ji tsoron Allah Allah ya sa kuma su tuna abin da suka karanta kar su manta shi Allah ce mai ke su su shi jaraba wannan kuma karatun ne zama musu mai amfani yadda al'umma za ta amfani da su iyayensu masu amfani da su وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله